Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da kasancewa da mu a shirin da rashin ta yi. A makon jiya, kun ji bayanin mu, wato Alhaji Adamu Mu'azu Modibo da Malam Yushau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsunma akan kasafin kuɗi da cin bashi. To yau za su yi mana bayani ne akan sabuwar hanyar cin bashi. da za ta taimaki ƙasa da tattalin arziki wato abin da ake kira sukuk ga wakilin murar amurka da ke abuja madina dauda da firar to alhaji sani barin dawo gare ka da aka yi maganin sukuk na mm. aza za ka tsoma baki ne ka ce a'a mm. kaza a'a mm. menene alfanun wannan fanni na sukuk da har aka samu yanzu naira biliyan ɗari ɗari ni ina ga kamar biliyan ɗarin na kamar ƙaramin kuɗi ne tattalin arzikin da buhari ya wallahi wallahi ni a zuciya ta yi daidai amma kullum kan faɗi wa idan ka bi hanya ɗaya bi ka bi hanya su ɗaya ka bi ta so biyu ka bi ta so uku ba ta ga abin nan ba ya kamata ka kallaci wannan hanya za ta fi sheka. ba obasanjo ya yi wani kuka wanda kukan nan ya shiga duniya Bajeriya ta je ta ci bashin biliyan biyar kamar wanda muke nema yanzu amma cikin shekara goma sha biyar sai da muka biya biliyan arba'in da biyar arba'in da hudu da dola biliyan biyar mu karanta amma gudun nan suka yi ta zama ruwa suka yi ta har cikin shekara sha uku ne sha hudu ko sha biyar abinda muka biya biliyan arba'in da hudu shin alheri ne wannan mu kalla cewar kamar su kuɗin da ke magana wani abu ne na cewar ba kuɗi ba ne na saya wurinka shi ko ma'aikacin banki kwata-kwata duk duniyan nan ba shi da wani sana'a sai ya sayo kuɗi ya sai da kuɗi amma shi su ba kuɗi ba ne na saya wurinka abin da kenan shin hanyoyin nan nike so in gyara da ni da kai muke da hanyoyin nan ka bani kuɗi kaza in gyara hanyoyin nan in na gyara hanyoyin nan zan anshi hanyoyin nan haya wurinka har in zo in biya ka kuɗinka kin gane shi ne muke ba gwamnatin shawara ta kalli sauran kasashen duniya ta kalli america ta kalli eh, ingila ta kalli france ta kalli duka kasashen duniya nan babu inda yanzu ba su buɗe kunnuwansu ba suka koma suna yin harkar kuɗi ba tare da wannan magana kuɗin ruwa ba na san gidajen da mai ake ce masu gidajen juya tare tashar jirgi jirgin sama da yawa waɗanda cewar hanyar da aka bi aka yi su ba tare da hanya ce ta ansa bashi da ruwa wannan hanyar da kike magana ta jirgin ta jirgin ƙasa ba tare da bashi ba zan iya ce ma gina mana hanyar jirgi tun daga Lagos ta kai mana Kano biliyan nawa ne zai kasance maka zai kasance kai zan bi da maku abinda za ta kasance mani za ta kasance mani a biliyan uku ko hudu ko biyar na dola in na gina zan sai da maku shi biliyan biyar ko shida in kara maku biliyan biyu bisa na ji na saya wannan daga nan an gama ta wuce ba ƙarin ko gobe sa wannan biliyan a biliyan biyar da obasanjo ya ta ake ke magana idan da hanya ce muka ce a gina mamu ko a ce a hiddo mamu jirgin ruwa ko mu ce a gyara mamu lantarkin mu a najeriya a biliyan biyar amma kuma ku zo mun ba ku riba kashi 50% riba wanda yake ya kasance biliyan biyu da digo biyar shi ne abin da za ka biya kenan ba wannan biliyan arba'in da hudu ba tattalin arzikin najeriya wannan buhari ya yi iyaka kokarin shi kuma ya yi daidai amma kullum muna ƙara faɗa don allah don annabi mu ƙara kallon duniya mu ƙara amfani da basira mu gashin yaya sauran mutane suke lokacin da buhari ya zo zuwan harko sai ya yi wani ana ce suna ce mashi swapin trade by barter shin zan baka mai na ganga kaza ka zo kai mani kaza ko ka bani kaza shin bai zauna ba zauna zaman lafiya ba a duniya shin dole ne ka ba ni wato wannan wato kullum abin da ke cutar da mu shine cewar idan muka yi boko maimakon mu ɗauki boko cikin ni na kan ɗauki boko cikin aji uku ko dai boko ya zama mani eh, boko sana'a boko fahimta wato abin magana shi ne abin da ka koya mani zan zo in zauna da shi in kalli jama'a ta in kalli ƙasa ta in kalli shi yaya zan hidda ƙasa ta yaya zai mana amfani kin gane ba dole bane ba abin da ya yi maka amfani a ingila ko ya maka amfani a amerika ya mani ba dole bane ba yanzu yan matanmu da ke zuwa su sanya gashi su lillika din nan ba dole bane masu kyau ko kuma su kalla a ce su turawa ne amma gyaran gashi yana da kyau yaya za a in gyara gashi na ya zama na wani ne ya zama nawa ya abin this is abin da ke damun mu a kasar mu idan duk lokacin da zamuyi kasafin kuɗi mu zauna mu tunanin cewar shin menene yanzu me muke so mu yi a'a muna son mu ga cewar hanyar mu ta mambila mambila muna son mu sanya kuɗi mu zo mu gyara mun sanya billion 9 eh, point something billion na gyara wannan amma sai muka ga cewar wannan kuɗin ranto su zamu sai muka ce to ku ku zo ku haɗa mu shi a biliyan nawa za ku yi mu shi gaba ɗaya mun in kun yi kun gama mun sayi shi biliyan kaza a wannan su ne za mu yi ta biyan ku ba kuɗin za mu ba ku ba. to bari dawo gare ka alhaji adamu dubu dukan ku nan kun yi aikin banki kun san sha'anin harkan kuɗin nan da sauransu yanzu nake samun wani sabon labari daga wajen alhaji sani aminu cewa an ci bashi dalar amurka biliyan biyar cikin shekaru goma sha biyar an biya biliyan arba'in da wani abu to shin dole ne sai an ci bashi in cin bashi bai da wani kuskure bai da wani laifi in za ka yi amfani da kuɗin bisa abin da ka ce za ka yi amfani da su yanzu zamani sojoji da ke cewa an karbi biliyan biyar ya zama dubu eh, biliyan arba'in ɗin an aiki da kuɗi ne ai kudi maka bana ba abin da ke magana madina ba wai duk inda kika ji magana ba ka da kasar duniya wadda za ta baka bashi ta ji daɗin ka biya ta bashi bashi a wurin kasashen turawa a waje investment ne bashi ni na aikin banki na san aikin banki duk bankin da ya baka kuɗi yau yana tunanin cewa a kuɗin ka su ta abin su ta kana biyan interest su ta haihuwa kana biyan interest na rantse maki da Allah ba mai bina bashi a lokacin da aka baka aka baka kuɗi da ruwa ka samu miskilan kuya akwai kuɗin ba interest din da zaka biya a ƙarshe sai ka biya over 200% kishi 200 bisa 100 na wannan bashin kuma in fact in fact duk duniya duk wani addini da kika sani na duniya babu wani wanda bai kyamaci bashi da ruwa ai riba haramun ne amma kuma mun waye gari mun samu kanmu a cikin wani yanayi wanda gwamnati ba za ta iya yin komai ba sai ta ci bashi da ruwa ya ka yi so abin da nake son malam sani ya gane shi ne dauki yanzu kaman ma'aikatar tonon mai nnpc akwai abin da ake cewa john venture sai a dauko kamfani daga kasashen waje masu wanda suka kware wajen tonon man sai a zo a ce to ka tona mai mu sayar ni in dauki kashi sittin kai ka ɗauki kashi arba'in daka kuɗin da za a kashe wajen tona man kai mai ɗaukan riba kashi sittin ina kai zaka kawo kuɗin kashewa na a fito da man kashi sittin a kullu yaumin gwamnatin najeriya ba ta biyan nata kuɗin kan lokaci ba ta biya kullum sai ta cewa kuma laifi ne haka laifi ne sai ta cewa wannan kamfanonin ku ci gaba ku yi mu tattara za mu biya ku ruwa a kai lokacin da muka samu kuɗi sai mu mayar muku ya za yi kuɗin ba zai taro ya yawa ba ɗaya kenan na biyu wannan maganar da yake cewa ba ni gishirin ba kamanda najeriya memba ce ta binna na opec ƙungiyar opec masu sai da mai OPEC a dokokinta sun hana ba ni gishiri in ba kamanda. Buhari yana cikin muna cikin OPEC Buhari ya shugaban kasa ya ce na fita daga OPEC dinan idan abun na cutar da ni. Shin idan abun na cutar da ni shin dole in shige shi? Ah, abin da nake cewa muddin Najeriya ta yadda tana cikin OPEC kungiyar OPEC to dole ka bin dokokinta. In yau shugaban kasa ya ce mu fita OPEC domin mu yi abin da muka ga dama dama mu fi sabili sai mu fita. Kasa ce muka zauna muka ce muna cikin OPEC. opec dinan kungiya ce tana da dokokinta ko mu bi dokokinta muna cikin kungiyar ko kuma mu fita yanzu kasar rasha tana cikin opec ne ba ta cikin opec duk duniya ba kasar da ta kai rasha eh, yawan sayar da mai ko saudi arabia ba ta kai su ba amma ba sa cikin amma suna da yawan man da saudi arabia ke da ita ba su da yawan man da saudi arabia take da ita amma sun fi saudi arabia yawan sayar da mai domin saudi arabia tana cikin opec opec ta sa mata iyaka cewa ba za ku iya sayar da fiye da ganga miliyan tara a rana ba muku miliyan biyu da ɗigo uku a mu ganga so dole ne ka bi dokokinta abinda ake cewa shine in an karbi bashi a yi amfani da shi kuma kada a karbi bashi a biya albashi domin kuɗin ba za su dawo ba in ka karbi bashi ka yi hanya ko ka yi gada ko ka yi gona aikin gona ko ka yi aikin lantarki da shi yadda za a yi kamar ya zama to kamar zuba jari ka juya kuɗin za a same su da kin gane ko mm. wannan wannan wannan ta kalmar abu ne na ce shi din nan yana da matsala shin idan lokacin da kai kuɗi ka sau kuma mu a al'adarmu ta afirka da najeriya sauransu sace-sacen nan suna da yawa shin baka kallon hanya wadda kuma zaka nemo hanya wadda ba sata ta ta rage idan lokacin da na zo na ce ma ginin abin nan din zan zaka yi mana asad din nan naka zan saya ba bashin kuɗin ka nake so ba kuɗin nan ne idan karanto su zaka je ka aje su ka sace amma idan asad din nan ne kake so ka saya ai maka budget ɗin mu mun ce za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza na ce budget ɗin nan namu gudan fayin za mu yi ba sai mun zanto kuɗi ba mun zo mun yi ɗauki ko me kake so yanzu ɗauki mun ce za mu yi housing akwai housing abin da muka eh, gidaje gidaje shi mun hida abin ba sai na je na ranto kuɗi ba wanda za a zo mutane su kwasa su sace za a yi wannan a'a gidaje nake so in gina miliyan kaza ko gila biliyan kaza nake so in gina nawa ne muka wajen ga da muka wani da wani ko kamfani kaza ku zo ku gina wani gidajen in mun sai da gidajen ko in mun samu kuɗi za mu biya ku ba wai zancen kuɗi ba muka ansa a lokacin da na yi wannan kai din ka tabbata har ga Allah idan ka hito da kuɗinka ka zo ka ce ka bari wani ya saci kuɗin nan gidajen nan ba za su ginu ba kuma a ne mu cewar idan gidajen nan ba su ginu ba ba na biyan ka idan sai gidajen nan an yi su an gama su sun an ba mu su sannan za mu biya ka ya sha bamban da cewar cewa ne ba ni kuɗin ka in ba wane da wane minista wane ko darakta wane ya je ya gina man gidaje a ciki ya sata wannan ya sata wannan ya sata abin da muke magana a kullum je ki ana ji akwai lokacin da dole ka je ka samu ka zanto kuɗin a wani wuri amma ai anan abin da nake magana cewa ya kamata mu buɗe fuskan mu mu buɗe ilimin mu buɗe kwalwan mu mu kalli duniya inda take nufa mu kalli cewa su turawan da muke kokari su yau a Ingila akwai Islamic banks guda biyu ko uku yau a America suna Islamic finance yau a France suna yi yau a ko ina a ƙasar duniya saboda me saboda saukin da ke ga abun Jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Mu'azu Modibo da Malam Yashau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsen ma da wakiliyar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da Solomon Abu da Chubahiro Diodine da suka taimaka wurin daidaita sauti. Nisa Lugarba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.